يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين ya wannan manzo ka isar da cikakken saƙon da aka saukar maka daga ubangijinka kada ka ɓoye komai daga ciki idan ka ɓoye wani abu to baka isar da saƙon ubangijinka ba manzon Allah ya isar da dukkan abin da aka umarce shi ya isar duk wanda ya riya sabanin haka to ya yi wa Allah ƙarya daga yau Allah zai kare ka daga mutane ba za su iya sagare ka da cuta ba babu abin da yake kanka sai isarwa Allah baya datar da kafirai waɗanda ba sa son shirya zuwa gare ta.